الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau za mu tashi a kan darasi na tara a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da da arba'in insha Allah kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu Allah ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da ikhlasi da takawa ya sa mu a cikin bayin da za a yanta su zuwa ga aljanna a wannan wata mai albarka muna da bukatu a ɗaiɗaikunmu dukkan wani wanda ke da wata bukata a wurin Allah subhanahu wata'ala a cikinmu ko a nan ko mai sauraronmu a kowane kafa ne Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi dukkan wani wanda yake neman kariya daga wani sharri ko fitina ko bala'i ko a nan ne a kuma ko ina yake matukar iyajinmu ko kuma musulmi ne to Allah ta'ala ya kare shi daga wannan mata da suke da juna biyu Allah ya sauke su lafiya waɗanda suke neman juna biyu Allah ta'ala ya ba su mai albarka matan da ke neman mazan aure Allah ta'ala ya hada su da salihan maza mazan da ke neman aure Allah ya hada su da salihan mata kuma Allah ya mana tarayya gaba ɗaya wajen sauwake mana hanyar rayuwa ta hanyar da Allah ɗin ya halatta da ita ya'ya da muke haihuwa Allah ta'ala ya musu albarka Allah ya kare su daga dukkan fitintunin zamani abin da ya bayyana da wanda ya boya waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke neman gurbin karatu Allah ya sauwake musu ya sanya albarka a ciki waɗanda suke karatu Allah ya sauwake musu karatun ya albarkace shi waɗanda suka kammala suke neman aiki Allah ta'ala ya sauwake musu hanyar aiki mai nagarta kuma wanda yake mai albarka dukkan abun da ya dame mu a matsayinmu na al'umma a Najeriya Allah ta'ala ya biya mana duk abin da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu fitintunu da ake da su a Najeriya a kowane bangaren Najeriya ne Allah ta'ala ya kawo mana karshen su yan uwanmu musulmai da ke cikin halin kakani kayan musamman na arewa mafi maso yammacin kasar nan kamar Sokoto Zamfara Katsina da Kaduna Allah ta'ala ya kara kawo sauki akan saukin da ya bamu a yanzu Allah ta'ala ya kawo karshen fitintunu din waɗanda suke tada hankali ɗin muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ɗura imani a zukatansu ya sa su zama bayan Allah na ƙware mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare waɗanda ba za su shiri ba kuma Allah ta'ala ya kare al'umma daga sharrinsu ya mai da sharrin a kansu waɗanda suke cikin kaya irin namu suke farin ciki da musifa da ke aukawa a waɗannan garuruwa Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya tona asirinsu ya mai da fitinar a kansu su kaɗai mu kuma Allah ya kare kare mu duk waɗanda suke ƙoƙari ta kowane irin ɓangare ganin cewa an samu zaman lafiya a cikinmu Allah ta'ala ka san su ka biya su da gidan aljanna waɗanda suke zaune ba sa ƙoƙarin komai Allah ta'ala ka san su ka ba su ikon yin ƙoƙarin idan kuma suna nufin sharri ne yasa ba sa ƙoƙarin to Allah ya mai da fitinar a kansu gabanin ci gaba da tafsiri ba laifi mu duba tambayoyin ba zai yi duka a karanta tambayoyin da nake faɗa kullum sai dai a rika duba kawai abin da ya sawwaka Ah, wasu lokuta sai an yi ta kari oban tambayoyi da ah, kuma haka har su yi expiring sai a yi haƙuri da Allah duk abin da ya samu kawai sai a yi haƙuri da shi don waɗannan tambayoyin da ke hannuna a yanzu da aka misali ga sunan waɗanda aka miƙo mu idan na ce za mu amsa su ina zaton tafsirin kwana uku za mu tsayar ba su kare ba to za a yi da tambayoyin gobe da na jibi da na gata to ko da cewa aka yi kawai tambayoyin za a amsa tsakani da Allah ba za a iya kammala su ba wasu ba su tambayoyi ina ya kaban karatun su ya fi karfin nawa don tambayoyin ba sa karantuwa hmm, a ran ma wasu na gure ne ga shi dai da hausa ne na yi duk kokarin da zan yi na fahimci mai aka rubuta ban fahimta ba to ina ji wani yana so sai na koma makaranta eh in ko ba haka ba to shi dai ina ga kenan ya dace koma makaranta eh, za a yi dai biyu dai ni dai ba na musun koma don ni a yanzu ma almajiri ne Eh, amma dai ala ayi halin abin da na fahimta wasu su ma sai sun koma da <laughs> wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da basira amin ya hayu ya kayu malam tambaya ta akan zakka ce guda biyu na farko shin kudin da mutum ya bayar bashi har ya wuce shekara yana da zakka ko kuma babu zakka a kansa wannan tambaya akwai shigen irinta da aka yi wa malamai suka amsa a cikin littafi mai suna al-mawsu'a al-fiqhiyya juz'i na 23 shafi na 238 zuwa 239 cewa dukiyar zakka na kasuwa kashi biyu wanda kake bin bashi bashin da kake da ikon karɓa. sai ka ƙi karɓa a za a baka bari bari bana bukata ko kuma kawai za ka je ka cika fom ne take ka karɓi kuɗin sai ka ƙi to a nan ko shekara uku ya yi each and every ya sai ka cire masa zakka don kana da ikon karɓansa ya zama yana ƙarƙashin ka kai kaƙi so jiran ka yake ko kuma wanda ya baka ka bashi bashin ya ce maka koyaushe kake so zan baka in ka ce yau ne ma in sha Allah sai ka ce a bari to idan lokacin zakka yi wannan kudin sai an cire zakka don ai kai kace bari inda baka ce bari ba za a baka don akwai wani abin da yan shafi'iyya suke yana cewa wai alhila shari'iyya wato wai wayen shari'a sai mutum in zakka ta kusa sai babba da kuɗi bashi tana wuce sai ka karɓo in kuma dabbobi ne a haɗa waje ɗaya sai wawwatsa su wurare daban-daban ana wucewa in shekara ta wuce sai dawo da su ya haɗa waje ɗaya to a wannan malamai a cikin almausu alfiqhiyya juz'i na 23 shafi na 238 zuwa da tara suka ce a wannan hali dole kudin zaka cire zaka don kai kai jinkirin bashin ba wai dole ya kama ayi bashi ba sai suka ce hali na biyu shine kudin da kake ta bibiyan a biya ka ba dare ba rana kana so a baka anki so sai zama ya kai shekara guda ko shekara biyu ma mu ce bayan shekara biyu sai Allah ta'ala ya kaddara sai aka baka kudin shin wannan akwai zakka a kansa ko babu a magana mafi inganci akwai zakkan shekara ɗaya a kansa. dukkan bashin da ya kai shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida kana ta bibiyansa amma ba a baka ba ran da aka baka ko bayan shekara bakwai ne har ma ka cire tsammani to gabaninka hau kan kudin ka murkushe su in sun kai zakka to za ka cire musu zakka amma zakkan ta shekara ɗaya ba na shekara bakwai ba wannan fatawoyi guda biyu shine fatawar abdullahi bin umar ita ne fatawa ta abdullahi bin masud radiyallahu an ita ce fatawa ta umar bin al-khattab radiyallahu an wannan ne fatawar ibn abbas radiyallahu an ita ce fatawar mu'az bin jabal radiyallahu an duka waɗannan sahabbai sun yi tarayya akan waɗannan fatawoyi cewa dukiyar da kake da ikon karɓar da kai kake kokari ka karɓa. zakanta yana bin ka kowace shekara wacce kuma kake ta bibiya za ka samu ko ba za ka samu ba tsammanin wa rabbuka to a nan wurin ran da Allah ya kaddara ka samu zakkar shekara ɗaya ne akai wallahu ala tambaya ta biyu malam dan kwangila da ya aiki ba a biya shi ba har bayan shekaru uku ko fiye da haka yayi zakkarsa kake in an biya shi wannan tambaya ibn usaimin rahmatullahi alaihi a cikin muhimmin littafinsa mai suna sharhul mumti ala zadul mustaqni juz'i na shida shafi na 23 zuwa na 28 yayi magana mai tsawo akan zakkan kudin da kai aikin kwangila ba a biya ka ba ko kuma dukiyarka ne barawo ya sace ita ma ka san malamai da aiki wai san da yi magana akan matsalar satan dukiya yayi zakka take akai kana da kudin ka naira miliyan uku ka je ka kasuwa ka bari a ainihin sit din bai sai barawo ya zo ya dauka a cikin jakarka tare da kwamfutar ka sai bayan shekara uku sai aka gano kwamfutar da kudin aka kamo sai aka ce ina wane aka kira ka aka samu rekod ka, ko akwai mobile phone ɗinka a ciki sai aka kira ka sai aka da shi sace ta aka yi firiyis ba ta hannunka amma ta kai nisabin zakka sai ce za cire mata zakkan shekara ɗaya <laughs> amin akwai zakka so haka kudin kwangila ka cire tsammanin sa ba kai ka in kudin kana da ikon kai processing din sa yau a baka sai kaki to fatawar farko ta hau kai in ya shekara uku sai an yi zakkan shekara uku amma jira kake wanda za su biya ka biyu an biya ba kana ta bibiya ka iya kokarin ka amma bai samu ba ran da ya samu tun da jinkirin ba daga gare ka bane to akwai zakkan shekara ɗaya a kansa wallahu ta'ala alam amin ya hayyu ya qayyum wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum salam tambaya ta ita ce mutum ne ya rasu ya bar yara guda hudu da matarsa guda ɗaya ba kuma ita ita ba ita ta haifi yaran ba sai ya bar dukiya a wajen rabon dukiya sai aka ba wa mazan rabo bibbiyu amma yara matan sai aka raba musu da matan uban rabo ɗaya wannan rabon ya yi a musulunci ko bai yi ba gaskiya tambayar ba ta fito ba matsalan abin da ya shafi gado yana da sarƙaƙiya da yawan gaske wajen raba shi na farko ba ka gaya mana matan uban nawa ba ne na biyu ba ka gaya mana yaya kudin da ya bari maza ne nawa mata nawa ba sannan ba ka gaya mana ya bar iyaye uwa da uba ko bai bari ba amma a takaice barin ba ka amsan a dunkule in ka dauki suratun nisa aya ta goma sha biyu an yi magana a kan rabo da ake ba wa mai iyalai fa in kana lakum waladun na sumunu min taraktum in ka dawo baya cikin nisa'i aya ta goma sha dai, an yi bayanin rabon mai iyaye wali wai li kulli wahidin minhum as-sudus min mataraka in na lahu waladun to a nan kaga akwai rabon iyaye akwai na mai mata a ka'ida mata suna da one over eight shi yasa yace a sumunu Min mata rato iyaye kuma wali abawai li kulli wahidin minhum as-sudusu kowa na da nawa kashi ɗaya cikin shida so uwa na da ɗaya cikin shida uba nawa ɗaya bisa shida mata fa ɗaya bisa takwas in ita kaɗai ne ɗaya bisa takwas in su hudu ne ɗaya bisa takwas to kaga duk magada ne ‘ya'ya su ma suna da shi saboda me yusi kumullahu fi auladikum li zakari mislu hazzil unsaye ne farkon aya ta goma sha kenan to in ka ɗauki waɗannan kaga kenan akwai rabon ‘ya'ya maza suna ɗaukan double bangare biyu na ‘ya mace ce so da ka hanyar raba gadon yadda za a yi sai ka duba wace namba ce a nambobi da muke da su a duniya takwas za ta shiga ciki shida za ta shiga ciki saboda mu cire rabon iyaye da kuma mata wadda take mafi kankantar numba da shida da takwas za su shiga mafi kankanta shine 24 so dukiyar dukkanin da sai a raba ta gida 24 to sai a ce wannan 8 din na mata su nawa 1 over 8 su biyu misali ko su uku to sai a dauki 1 over 8 a saka 8 into 24 ya zama nawa 3 ya zama 3 to 3 over 24 shine rabon mata ko su nawa ne sannan wannan 24 din 6 na uwa da uba to 6 nawa ne zai shiga into 24 hudu to da aka uwa na da 4 over 24 uba na da 4 over 24 to abin da ya saura kuma 'ya'yan sai a ce to lizzakari mislu hazzil unsayi kamar da ya zo a nisa'i sai a ce to duk namiji ya dauki rabon mata biyu to abin da ya saura da ra'ayan guda hudu ne maza biyu mata biyu sai zama an cire hudu an cire hudu an cire uku a cikin 24 saura nawa an cire 11 saura nawa saura 13 to 13 din nan sai a hada shi waje daya sai a ce yaran nawa ne su hudu biyu maza biyu mata idan aka hada shi sai a raba gida nawa gida uku sai namiji ɗaya a bashi ɗaya namiji biyu a bashi ɗaya sauran mata biyu sai a sake tsaga ɗayan sai a raba musu an fahimta ko to haka ake raba gado kun koya kenan inda ba ku wani za ku iya rabawa a duk karatun addini rabon gado iya cikin wanda ya fi kowanne wahala a duniya sheikh muhammad nasiru dinar albani wallahi an yi magana zai ci a shi ba zai iya ba ina jami'a lokacin ina karantar da computer science na taɓa yin software da ake raba gado da ita duk waɗannan wahalhalun gado ɗin a lokacin na kira shi islamic inheritance systems Hmm. using object oriented development a lokacin da na yi duk wani rabon gado da aka kawo mun kai sun fi kotu ashirin kowanne muka saka da yake rabawa wannan na magana shekara goma sha da suka wuce <laughs> so duka ayoyi muka dauka da hadisan na dauka ne ta fama a kansu to at the end na yi developing system da yake iya rabawa mai yiwa ka tambaye ni ina yake yanzu ka hada ni da aiki <laughs> amma dai na san nayi ina kuma da hard copy amma soft copy din ba zan iya tuna ina yake ba gaskiya hmm. da kuma table da na yi wanda shi table ɗin koda babu software za ka iya raba da shi kawai table ne haka guda ɗaya a shafi ɗaya kawai in ka zo za ka duba wanne ne akwai duka possible outcomes din suna ciki duka kawai kowanne akwai possible outcomes, kawai sai ka duba wani category mutum ya yi polling inda sai ka duba ya za a raba kawai shi ke nan <laughs> Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan ya ce bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum malam Allah ya kare mana malam Allah kuma ya sa malam ya gama da duniya lafiya amin ya hayyu ya da dukkaninku malam tambaya ta na farko shine yaron abokina bayi da lafiya a cikin watan azumi yana bukatan jini jini na group O ne zan iya ba wa kowa shin ya halatta na ba shi jinin a cikin azumi din ko bai halatta ba wannan fatawa akwai Sheikh abdullahi bin abdurrahman bin jibrin rahmatullahi alaihi da na taɓa muku magana a nan wurin kwanakin baya na ce ya karantar da ni amma na ce mutum ne wanda yake mai zafi Allah ta'ala ya gafarta masa na yi karatu a gabansa a riyaf musamman na je na zauna wata ɗaya da 'yan kai da shi da wasu malamai biyu muka yi wani crash program yana da fatawa sunanta fatawa ramadan a juzu'i na biyu shafi na ɗari da uku. ya yi magana a kan matsayin ba da jini a watan ramadan ya ce in jinin da aka ɗauka a jikinka mai yawa ne to malamai sun yi kiyasi a kan matsayin ƙaho ne so a wannan kiyasi a fahimtarsa shine azumi ya lalace idan kuma jinin bai wuce ɗan kaɗan ne bai wuce sirinji ɗaya ko biyu aka ɗauka ba to a wannan ya shiga cikin kamar blood test ne a magana mafi inganci baya aje baya bata azumi in abu na gaggawa ne saboda muhimmancin sabin rayuwar yaro malamai duk sun yi in inda yawa ake bukata haka zaka iya bayarwa ka ajiye azumin ka samu abinci lafiyayye ka samu tuwo ka ja na dawa a baka madara ko mil haka irin da abubuwan da ke kara jini ko lukuzir ka sha kwalba hudu ko biyar sai ka yi gatsa sai ka mika hadu ko jikinka a fashi jinin bayan ramadana sai ka rama saboda protectin rayuwar dan adam a musulunci ya fi duk azumin wata ramadan din saboda shi dan adam mai musamman mai imani a wurin Allah babban mutum ne babu wannan sabani akan muhimmancin ajiyewa in babu gaggawa a yi hakuri a kai azumin a sha ruwa a ci abinci a koshi a yi tarawihi a yi addu'a sai a wuce asibiti sai ka je ka basu ya ta'allaka da gaggawan da ake bukata ko rashin gaggawa in akwai gaggawa ana iya ajiye azumi ana iya barin sallah za a shiga sallar zahar ka shiga sahu sai aka kira ka gawa ne an ce ko a samu jinin in 15 minutes ko kuma rayuwarsa na hatsari ko kai kai ikamin sai ka fita a sahu sai ka je asibitin daga bayi sai ka yi ta amin haka ake rayuwa haka musulunci fa yake ibnu mubarak rahmatullahi alaihi ya fito zai tafi umra zai je aikin haji aikin haji yana tafiya akan hanya sai ci karo da wata tsohuwa a gefe tana kuka tana neman kudin magani guzirin da ke hannunsa na hajji duka sai ya tattara sai mika mata sai koma gefe sai na fira da ka biyu sai daga hannu ya ce Allah karbi aikin hajjin mun nan Allah ka sa mun dace Allah ka sa hajji karbabbe ne ɗaliban suka ce haba malai shi kai hajjin ya ce wannan kudin da na bata ainihi shine hajji na da ya kammala addu'a sai ya juya gida ya ce kuna ga zan je ne hajji Allah ya karba na batta a wannan halin kuma na wuce ne hajji ai na fi tsammanin rahamar Allah a wannan aikin na koma gida shi kuma rahama a wurin Allah sai haƙure juya shi addu'a sawai wannan kuɗin da ya bata na jinya shine hajjin sa yace Allah karbi wannan hajjin amin ya hayu ya kayo ba hana ka haji ko umra ba in kana da hali je ka yi amma duk time da zaka je kai ka tabbatar kuma kai wani aikin alkhairi da ya ninninka wannan din kai mai rufin asiri ne ba daidai bane mu ce karka je haji ko umra ka jajje ka sunna ta yi umarni da haka a cikin hadisai da yawa sun fi shurin masaki amma kada mu rasa priority in ka kashe naira miliyan ɗaya da rabi za ka je ka umura to da Allah ka yi kokari akalla ka kashe miliyan uku wajen ciyar da miskinai da fagirai akalla ya zama ka wannan din idan za ka je haji naira miliyan biyu ko miliyan uku musamman ba na farali ba ne to da Allah a yi ƙoƙarin kashe miliyan biyar ko shida wajen wata maslahar al'umma ka samu wasu matasa a unguwarku guda biyu sai ka ba su wani dan jari da za su fara wani entrepreneurship su ne matsalin da suka kashe mu yanzu a arewa kowa ci ma zaune ne zuciya ta mutu kowa yana so ya yi wata guda a rika bashi kudin data naira dubu daya ana bashi alawansu dubu uku baya aikin komai ba wani wanda ke so ya taso da wata basira da zai bunkasa wani abu na alkhairi sai yan kaɗan waɗanda suke da ma basirar ba a maniyan a taimake su ba zai su ci gaba muna da masu basira da yawa ya dace ya zama masu kudi suna yi hukumomi suna yi malamai suna yi sarakun kowa ya taimaka da haka za a gyara al'umma duk wanda ke da wata basira kar a yadda shi a ja shi a kusa a mutunta shi a kuma taimake shi wani lokaci shawari ake bukata amma muna da karancin mentorship a arewacin Najeriya wanda zai zauna ya rika moldin mutane yana ba su guidance wani ba kuɗi yake bukata ba time din ne kawai kai mentoring ɗinsa wannan ya ishe shi a rayuwa experience da kai sharing a rayuwa na minti biyar na abin da kai going through a rayuwar ka ya ishe ka duk wanda suka yi nasara yau a duniya a kudi da mentorship suka yi haka aka yi ta yi a duniya yanzu mai duba mai mark zuckerberg mai facebook time da ya fara yin facebook gabanin ya kankama an ba shi kuɗi mai tsananin yawa na miliyoyin daloli ya sai da kamfanin yana startup a lokacin dan karamin idea yake da shi bi mai wani abu yana tunanin ya sayar yana ta kokwanto ya yi ko kada yayi sai nemi contact da steve jobs ɗaya daga cikin co-founders na apple sai ce ga halin da nake ciki in sayar ko kada na sayar sai ce shawari na karka sayar sai ce masa me dalili sai ce masa travel disconnect and reflect ka yi tafiya ka bar garin da kake ka yi disconnecting daga mutane in ba zama dole ba kar ka yi magana da kowa in ka yi ka yi ta reflecting ka je ka yi tafakkuri ka yi tunani sai tafi india zuwan sai kashe komai ya kwanta yana zaune iya tunani kawai sai yanke shawarin kada ya sayar da ya dawo a shekarar da ta biyo baya ribar da ya ci ya ninka fiye da sau ɗari na abin da aka saya a farko da fa kamfanin za a sai yanzu ko ba fa sai da kamfanin ba ne bill gates babban ɗan kasuwa ne amma in abu ya shiga masa kacaniya yana tasowa yana matashi ya ce sai da fi wajen warin bufe sai je wajensa neman shawari ga kasuwa ta mana daurin butar malam yayi za a yi ne harka sai warin bufe shi yarin experience da shi ga yadda ake in kai investin kaza kaza ya faru yi kaza da haka ake ci gaba duk da kaga su Abdurrahman bin Auf sun zama su kudi ba su Usman bin Affan su yi mentoring din su ba duk da haka fa ake yi it's all about mentorship su su Usman bin Affan su ne asalin manyan yan kasuwan Madina da suke mentoring matasa irin su Abdurrahman bin Auf duk inda za su shiga sai su wajen su ba mu shawari akan kasuwa sai a ba su shawari in suka shiga sarkakiya sai a zo wajen manyan yan kasuwa sai su ba da shawari shikenan sai ga an samu mafita da haka ake ci gaba amma kowa yana tunanin ya girma shi kenan ya girma sai ya da Abuja ko ya koma legas ya zauna duk ƙauyensu ba wanda ya mallaki namban wayansa duk zuriya su ba mutum ɗaya da ke da contact da shi ta za a yi mentoring juna kuma in ya shiga cikin garinsu ya shiga a cikin tinted glasses ne wannan motar ne duk garin har ya shiga ya fita ba mai ganin sa kuma shi yana ganin ku fa illam takun tarahu haka ake yi a rayuwa dole waɗanda suka ƙetare suka yi nasara sai suna creating time na waɗanda ba su yi ba sai a rika shayarin ana ba wa matasa shawari in kai fice a harkar noma ka yi mentoring ɗinsu a noma wanda yake a kasuwanci ya yi wanda ya a karatun likitanci ya yi wanda ya a tattalin arziki ya yi a sana'ar hannu in ana wannan ya zama muna kokarin zama da na baya muna ba su za a yi nasara zai rage wannan ci ma zauna yanzu duk fa'ar har lokaci ta mana yawa yawan wani lokacin kai kana ga time ɗin bai ishe ka ba wani shi kuma lokacin ya masa yawa uku na dare wani ya gada ma sai kira ka waya ko ba da matsa sai ce aka makala na kira mu gaisa ne saboda bayi da aikin komai wuni yayi yana bacci daren kuma yayi yana so ya baccin ba zai iya yi ba sai ka dauka sai ce akar makalla kawai da kira mu gaisa ne uku na dare ko ya kira gaishe ka ai kai ka san muni yayi yana bacci bai je gona ba bai je office ba bai je kasuwa ba bai je ya koyi kasuwan nobayin kafintanci ko makanikanci ko dinki ba so ya wuni yana bacci to a dare ko baccin sai yake zuwa kuma ga matsalar kari kuma gauro ne wai mutuwa goma da ashirin Allah ta Allah ya samu wani lafiya aran majiya mun tsaya a aya ayata na muna cikin suratun bakara ah, za mu jiya mun tsaya akan aya ta 182 yau da ikon Allah za mu tashi akan 183 Allah ta'ala ya mana jagoranci ya samu wanye lafiya ah, jiya mun tsaya kan ishin wasiya ina fatan ana kan kokarin rubuta wasiya ko wanda bai gama bai kokarin kammala wanda bai fara ba kuma ba zan dai masa Allah ya isa ba amma dai kawai abinda na sani ya ci karo da hadisi hadisi nawa na bukhari hadisi na nawa 2355 baya halatta ga musulmi ayyabi ta lailatan ila tuho maktuba inda mafhum Mafu? Allah ta'ala ya samu wani lafiya yau za mu tashi akan aya ta 183 aran ma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله يمكى بركة آمين ya ayyu ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi an farlanta muku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta wanda suka rigaye ku la'allakum tattaquna saboda ana bukatan ku zama masu takawa a dukkan malamai da ke karantar da mu a ramadana ko wajen ramadana idan aka ce me dalilin azumi wajibi ne a qur'ani sai su karanta mana wannan aya ta bakara aya ta 183 da cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ina ga tun muna ƙanana kowa haddace ayar nan idan dai yana zuwa gaban malamai idan kuma aka ce hadisin farlanta azumi wanne ake karanta mana wanne ne buniyal islamu ala khamsin shahadar ma ya kawo shi shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajj baitillah wa ramadan wannan kuma na bukhari hadisi na takwas muslim kuma hadisi na goma sha shida duka ma a farko farkon takardun su yake ba sai an yi nisa ba so dukkan malamai waɗannan suke fara karantar da mu wannan hadisi buniyar islamu ala khamsin aya kuma sai a ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam waɗannan su ne manyan dalilai da ake karantarwa a bamu cewa azumin watan ramalana wajibi ne a kanka a kaina a kan dukkan wani musulmi da shekarunsa da lafiyarsa suka kayye azumi gama mafu bai ka wannan aya tana magana ne a kan azumi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani kalmar ya ɗin nan tasdirul hukum bin nida ya dullu alal ihtimami bihi duk time da aka fara magana a ƙur'ani aka ce ya to ana nuna wannan abin muhimmi ne na biyu kuma yana ɗauka ma'anan intabi ne bayan muhimmi ne shi ne kawo hankalinka nan intabi saurara kalli nan wurin to za aka ce ya ayyuhal ladina amanu na amanu kuma to anan wurin imma al'amr wa imma nahayu saboda al'amru Waje nahayu huwa dinuna wa yau yawmal mi'ad thani yana yi bari na bari shine addinin musulunci ganin sakamakon yana yi bari na bari shine ranar gamuwa na biyu shine ranar kin dillanci ranar kiyama so sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu da haka da ni da kai da su sai mu saurara a wurin sai ya ce kutiba alaikum kutiba wannan mun yi magana ba da daɗe wannan ba aya ta 178 ya yi na amanu kutiba alaikumul filkatila, fil qatla kutiba ala wazani fu'ila don haka fu'ila ai ba, wato an farlanta kuma akwai alaka tsakanin tabbatarwa na farlantawa da rubutawa don kutiba daga alkitaba ne alkitabatun fi'alatun kutiba fu'ila alaka shine dukkan abin da aka rubuta to ana nuna maka cewa tabbataccen abu ne shi yasa ko da a ɓangaren babin bashi a bakara aya ta 282 yace idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu saboda rubuta bashin ke tabbatarwa kuma a wurin wasiya ma aka ce rubuta saboda me saboda kada a canja mafhum tayyib so da aka kutiba alaikumus siyamu an farlanta muku azumi kalmar as-siyam ma'anarsa a lugha na larabci ne wato literal meaning ba technical ba ma'anarsa na shari'a ba shine al-imsak yanzu idan na daga hannu haka sai na tsaye rike shi shi ma imsaki ne asiyam ne lughatan in kana tafiya akan hanya sai ka tsaya fa waqafta shi ma al-siyam ne me a harshen larabci mafhum shi yasa zaka ga balarabi sai ce maka samatil khailu wato alkhail kaman dawakai sun tsaya sai a ce sama maimakon a ce mai waƙafa ko waƙafa sai a ce sama saboda mai saboda kalmar tsayawa da kalmar azumi ma'ana su ɗaya a larabci idan magana nake sai na dena shi ma sunansa menene sama ne na dena idan kallo nake sai in dena shi ma sama ne a rama an akwai ma'anarsa a luga a ƙur'ani taimake mu da shi فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا cikin suratu maryam aya ta 26 lokacin da maryam radiyallahu anha ta ɗauko isa alaihi salam ta taho da shi allah ya ce fakuli ki ci washrabi ki sha kuma ki kwantar da hankalinki in kika gamu da wani mutum iya zuwa sai ki ce me inni nazartu lirrahmani sauman ni na yi bakancan azumi azumi irin na yanzu a sai ta ce falan ukallimal yawma insiya ba zan yi kowa magana ba to haka ya zama A saumu ne anil ish anil kalam so kaga kenan yi azumin magana haka wanda ya tiki magana shi ma azumi ya yi. so kaga ne ma'anarsa a harshen larabci Ma'anarsa a istilahi iya da ma'anoni da dama azumi in ka ɗauki tafsiri na Ibn usaimin rahmatullahi alaihi juzu'i na farko shafin 316 zuwa na 21 yana magana akan ma'anan asiyam a shari'a yana daga cikin definition da yafi kowanne burge ni ce shine at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bil imsak anil mufattirat min tulu'il ilfajir ila hurubi shams da yake malam faƙihi ne bi ma'anar kalima yana cikin malaman da Allah ta'ala ya sa muka shaida su a zamaninmu wanda Allah ta'ala musu baiwa da fikihu na iya cire hukunci a ƙur'ani ko a hadisi shine Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin al wahaibi a tamimi rahmatullahi alaihi Allah masa baiwa da iya cire hukunci istidilali da aya ko hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yana cewa Allah ta'ala ya sauke wa ya sawwake wa Ibn Uthaymin fiqhun Qur'ani da hadisi yana lankwasa shi yadda yake so kamar yadda ya sauwake wa annabi dauda lankwasa karfe yadda annabi dauda yake sarrafa karfe ya ce to haka Allah ya ba wa ibn Uthaymin sarrafa fikihun Ƙur'ani ko hadisi na tafirantu da shi a rayuwata da yawa ah, na saba da yanzu haka 'ya'yansa zama na a Saudiya na saba da su don na tafirantu da shi iyaka ya rubuta takardu da waɗanda aka yi transcribing ɗinsu yana da takardu sun fi 450 alhamdulillahi rabbil alamin duk takardun da ya rubuta ba wanda ban karanta ba dukkanin su a cikin su akwai wanda ke da mujalladi 30 da yan kai amma duk Allah ta'ala ya sa ya bani ikon na karanta duk littafin da ya rubuta na ibnu usaimin ko aka rubuta shi alhamdulillahi har yau ban ga wanda ban samu na karanta ba na ɗauki shekaru da yawa in duba waɗanda ne na duba wanda babu sai na nemo su cikin taimakon Allah na yi tafiya da ta kai ta kilomita 400-500 ina zuwa neman takardun da ya rubuta <laughs> Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa ina tuna ranar da ya rasu da yake wada akwai dan uwa daga cikin yayinmu malam Muhammad Bello domin yana gombe daga cikin waɗanda suka yi jami'ar musulunci tun shekarun baya yana gamuwa da ni a wata anguwa kumbiya kumbiya a gombe sai ya ce malam ina maka ta'aziyya me ya faru sai ce ibnu usaimin rahimahullah ya rasu wannan ina magana tun wajen shekara goma sha takwas da suka wuce saboda kawai sun sai da na tafirantu da shi da aka rasuwarsa nema na ake ana mun ta'aziyya ina gida Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa don haka yace ma'anan azumi a shari'a shine bauta zuwa ga Allah at-ta'abbud lillah bauta zuwa ga Allah ta me ta bangaren kamewa daga dukkan abun da ke bata azumi na ci ko na sha ko na mu'amala da iyali ko na lafazin baki ko na kallo da ido dukkan abun da ke bata azumi sai an kame kalmar baki daya ba wai bata azumi take yi ba kalmar akwai da yake sa mutum ya yi ridda ne ma gaba ɗaya ta a musulunci kalmar baki mutum na faɗan kalma ɗaya sai da cire shi a musulunci gaba ɗaya bai sani ba ba ba ta to kaga in mutum fita a musulunci yayi ridda akwai maganar azumi dukkan kalmar da take da alaka da tauhidi ko aqida in ba a ba da uzuri da mawani'ut takfir ba to suna iya fitar da mutum a musulunci dole sai mutum ya huto ya tuba ya ce na tuba kuskure nayi amma in mutum ya fada suna yana yi cire mutum a musulunci So da haka sai mutum ya kare daga duk waɗannan ababe ya kame daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana wannan shine ma'anar azumi sau da muna azumi sai mun kame daga ci da sha da mu'amala da iyalan da ake aure da kuma lafazin da baki ke fada idan idan ka zai ga wani abu ya tada hankalin kai ka ga shiga wani abu shi ma ganin haramun ne to shi Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu an fallanta muku azumi gabanin mu yi magana akan fa'idodin yin azumi din sai ce kama kutiba alal ladina min qablikum kalmar kama Maɗin nan nan masdariya ne kaɗin kuma harafin jarri ne a wurin malaman nahawu sannan kuma harafin tashbihi ne a wurin malaman balaga in ka ce ka a wurin malaman balaga tashbihi ne wato kana kwatanta kama da kaza ya ku masu imani an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta wanda suka rigaya ku shine ana kwatanta azumin mu da nasu ne shine kamar to sai a ce adatu tashbihi sai a ce ina mushabba ina mushabbahun bihi kuma ina ne wajhu shabai kaga al mushabba shine ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu ka alatu tashbih kutiba alal ladina min qablikum shine me mushabbahun bihi la'allakum tattaquna wajhu shabahi don ku samu takawa shi yasa a ka'idan balaga in an samu tashbihi sai a ce to ainal mushabba ainal mushabbahun bihi ainal wajhu shabahi amma in magana ta kai iyaka ana iya goge mushabbahun bihi a kira mushabba da mushabbahun bihi a goge adatun tashbih a goge wajhu shabahi sai zama wani tashbihi shine tashbihi baligi in ka ji malaman balaga sun ce wannan tashbihi ne baligi to shine kawai mushabba da mushabbahun bihi aka kira wajhu shabahi da adatun tashbih an goge su in kuma aka jira tashbihin yana sauka zango-zango mataki-mataki sai zama tashbihun tamfili <laughs> kai kan na bata muku lokaci da ilimin balaga ba shi ya tara ku ba tafsiri ne ko don kama ku ci ba alal ladina min qabli kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka rigaye ku wa suka rigaye ku su ne al-yahudu wan nasara inji ibnu abbas radiyallahu anhu su ma sun yi azumi shin azumin su wata guda ne ko ba wata guda ba yace ba wannan ne fiskan kwatantawan ba fiskan kwatantawan da ake mana da su shine wajen farlanta azumin ba wai akan adadin kwanakin ba shine yadda azumi yake wajibi akan ku to su ma azumi wajibi ne akan su amma ana iya samun sabanin watannin da kuka yi suka yi ko kwanakin da kuka yi suka yi kawai dai kwatantawan a fiskan wajabta azumi ne don ana fatan ku samu takawa na Allah ku so a nan wurin da aka farlanta musu azumi aka farlanta mana tambayar da zamu shine menene fa'idodin azumi fa'ida na farko na shari'a da za mu yi magana a kansa shi shine la'allakum tattakuna wannan shi ne mafi girman dalili gabanin magana a kan wannan mu duba kuma fa'idodin azumi ga lafiyar ɗan adam akwai physiological advantages na azumi akwai psychological advantages na azumi akwai social advantages socio-economic advantages na azumi duka akwai su saboda wacce hikima da ita ce ƙololuwa la'allakun tattakuna physiological advantages bincike na likitanci ya tabbatar akwai research na harvard university da suka yi akan medical science akan physiology a cikin research sun tabbatar da cewa kamewa daga ci da sha na adadin azumin da muke yi na kwanaki yana taimakawa wajen magance heart diseases cututtukan zuciya na ɗaya na biyu azumi suka ce yana lowarin blood pressure masu hawan jini da yawa azumi yana taimakawa wajen jininsu ya sauka mafiya yawa masu matsalan hawan jini bai cika tashi ya azumi ba suna azumi saboda mai saboda azumin yana taimakawa ya daidaita jinin ba cika samun matsala ba na uku suka ce masu non-insulin diabetes shine type 2 wanda ake treating dinsa da magani non-insulin waɗanda suke da wannan matsalar ka kula in ana azumi bai cika damun su ba cutar diabetes ne duk mai non insulin diabetes type 2 ka je ka tambaye shi ana azumi yana ma bukatan maganin da yawa ajiye azumin suke saboda azumin da ajiye magani suke saboda azumin shi yake magance wannan matsala din gaba daya wanda suke da matsala na obesity kaga mutum Allah ya jarbe shi da tumbiyar da kasan ƙwarya in aka na azumin ramadana duk da yana buɗe baki yadda yake so ya sahur za a ga cikin yana ɗan daidaituwa obesity za a ga yana daidaituwa haka ne matsalan cholesterol da muke da shi a cikin azumin ramadana yana sauka mai bukatan ya rika yin atisa yana kona calories every day a jikinsa azumi ya tabbatar da cewa in kana azumi abincin da ke shiga jikinka na safar da buɗe baki bai wuce adadin calories ma da ba sai ka kona shi ka je kana ta guje-guje ba so da haka well being naka na ɗan adam atisaye idan kana azumi za ka ga fi kyau mental health ɗinka tana karuwa a cikin azumi wannan duk yana iya karuwa ga kuma psychological effect na azumi shine yana zuwa mana da nutsuwa da peace and tranquility shi yasa shi yasa shi za ka saboda mai duk an daura shaidanu shi yasa Sheikh Salih Fauzan ya ce in ka ga a Ramadana mutum bai daina a shariya da zage-zage da shaidanci ba bayan an daura shaidanu to yana gaya maka cewa shi sharrinsa ya fi na shaidanin da aka daure masa shi ya fi sa illa Shi ne in ka ga a ramadana sabon Allah mutum ya karu zai iya zagi na yan tasha to yana gaya maka yanzu da aka daure mar karamin shaidan to shi freedom ya samu shi wancan dan karamin shaidan dama yana takura masa ne to yanzu ya samu yanci ne <laughs> to yasa sai ka kula duk wanda kaga sharrin sa ya karu a ramadana to shi ya samu freedom daga dan karamin shaiɗan da ke taka mar burki ne yanzu ya zama very independent to da extended yanzu tukunna bari ya more gabanin shaidan ya dawo bayan ramadan ya takura shi to kaga ran da aka waye gari mutum ya zama shaidan shaidan ne yake taka masa burkiya ya shiga uku to shi yasa Allah ta'ala ya farlanta kaga duka wannan psychological menene advantages na azumi akwai nutsuwa wani lokaci damuwa da breakfast lunch shi kan sai dame ka kana aikin amma ina za a nemo abinci an ka abinci ne ina ne dubo je kaza a azumi duk ka huta baka wannan tunanin akwai social economic advantages da yawa na azumi yanzu ka je ka tambayi masu shinkafa ka je ka tambayi masu sai da dankali ka je ka sayi masu sai da 'ya'yan itatuwa ka yadda ake ciniki a ramadana duk wannan yana daga ciki je ka tambayi masu yadi yanzu a ramadan wani sai ya sayi yadi kamar yadi ɗari sai ce aje a ba wa mata marayu turmin zani su saka in ba azumi ba zai yi ne mutane nawa ne yan kasuwa da kasuwancinsu yake bunƙasa a ramadana suna da adadi da yawa su kuma sai su ji tsoron Allah kada su sa buri da yawa sai a haƙura da kasu da riba yar kaɗan don a ci riba yi sa shi azumi iya da fa'idodi da dama ƙololuwa shine la'allakum tattakuna amma dai bayan wannan ga waɗannan sannan a ƙasashe da yawa da suke so su hana shan taba ko suke discouraging mutane daga shan taba irin UK suna aiki da fasting model ne wato akwai model na azumi da shi ake karantar da wanda ake so a hana su shan taba da giya su rika aiki da shi shine sai ka rika dan yin azumi in kana yi za ka rika yin awoyi da yawa baka sha taba ba baka sha giya ba to idan kana ta rage awoyin awoyin har ka kai lokacin da zaka daina duk mutumin da yake shan taba ramadan ta shigo tun daga karfe lokacin daina sahur ya daina shan taba har aka sha ruwa bai sha ba yayi magariba ai awoyin suna da yawa idan bayan ramadan iya so ya zarce mai sauki ne daina shan taban gaba daya saboda an tarbiyyantar da shi kai sa ko sabon Allah ne ana aiki da fasting model wajen hana mutane sabon Allah da suke yi to da kan ana son ana shan taba ko shan giya duka haka ake Allah ta'ala ya kare mu sai Allah ya ce allakum tattaquna ana fatan za ku samu takawa ma'anan takawa a luga shine kawai me shine kare kanka daga wani abu ma'anansa istilahi yana da ta'arifi kala-kala wanda ya fi shahara a cikin ta'arifin takawa shine na talbun habib alaihi rahmatullah iya cikin silsilatu amalul qulub na Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid shafin 287 zuwa 288 ya kawo cewa shine an taf'al ta'atallah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyata ala nurin min Allah takhafu iqaballah ma'anan takawa shine ka bi Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah shine Qur'ani da Sunna kana neman aljanna ka kuma nisanci sabon Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah ƙur'ani da Sunna bisa ga fahimtar magabata kana neman kariya daga wuta wannan shine ma'anar takawa babu wani definition na takawa mai inganci malamai suka ce da ya kai na Talib bunu Habib alaihi rahmatullah tabi'i ne a zamanin su fitintunu sun yi yawa ana ta complain matsala kaza can can kaza suka bi wajensa menene mafita akan fitintunin sai ce fa atfiqu ha bi taqwallah ku yi maganin fitina da jarrabawa da kuncin rayuwa da takawa sai suka ce wa ma taqwallah sai ce an ta'amal ta'atallah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah don haka ma'anan takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah subhanahu malamai suka ce duk duniya babu wata kalma da Allah ya kulla alakan alherin duniya da lahira ne ta kaman kalimatut takawa ita wannan kalma a takawa la'allakum tattaquna ko ittaqu rabbakum ko inna Allaha yuhibbul muttaqin takawa takawa takawa a Qur'ani kadai ta zo a wurare nawa wuri 258 258 Allah ya ambace ta wannan repetition din maimaicin ai ka san ba a banza bane kalma kuma a matsayin fi'ili a ce ku yi takawa ku yi kawai a matsayin fi'ili sanda aka samu kalmar 158 wancan 258 wannan 100 da nawa 182 afwan 182 wancan 258 da nawa da 82 shine a matsayin fi'ili duka waɗannan menene kalmar takawa takawa takawa a ƙa'ida a ƙur'ani aka kira takawa a wuri ɗaya shine ana gaya muku ku tabbatar da tauhidi ku kora shirka in ta zo sau ɗaya aya cewa ku yi takawa to shine tauhidi ya zauna kaɗai ta Allah a zuciyar ku kar ku riƙa inkarin ƙudurar Allah sannan kuma a tabbatar babu shirka tare da ku in kuma aka umarce ku da takawa sau biyu a ƙur'ani a aya ɗaya to na farkon ya nufin tauhidi da koren shirka na biyu kuma bin sunna da nisantan bid'a aran ma ba laifi ka kawo mana misali a Qur'ani bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها بعثت منهما رجالا كثيرا ونساء سورة النساء آية فرقه أنا أقول أن جرى تقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به كاغا غدا بيو كينكو اتقوا نفرقو كوي توحيدي كوبا شركه na biyu ku bi sunna ku kauce wa bidi'a. ga yar uwarta ita mata ta kawa sau biyu in ka duba cikin hashir ko aya ta goma 18 ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha hmm, Allah ya saka inna Allah khabirun bima ta'malun hashir aya ta goma sha takwas ita ma an yi umarni ta gawa sau biyu na farko an umarce ku ta Allah ku nisanci shirka na biyu an umarce ku bi sunna ku nisanci bid'a akwai umarni guda ɗaya da ya zo a cikin ƙur'ani a aya ɗaya sau uku aka umarce mu da tagawa ayar ma za ka nemo ayar alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين wannan cikin suratul ma'ida aya ta 93 laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma taqimu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu sau uku aka aka fada so kaga na farko tauhidi da kaucewa shirka na biyu bin suna da kaucewa bid'a na uku shine ta'a zuwa ga Allah da kaucewa ma'asiya sabon Allah to haka shine kalimatu taqwa babu wata kalmar da Allah ya hada alaka tsakanin alherin duniya da lahira da ta kaman taqwa zan iya bada misali a yanzu a rayuwa idan mutum yana bukatar mafita na duk abin da ya dame shi ko yana neman arziki a wurin Allah Allah ya rufa masa asiri ya zama iya da arziki ga Abdurrahman bin Auf model ne ga Abdullahi abin nan Uthman bin Affan model ne takawa zai idan yayi takawa Allah zai iya bashi arziki akwai ayoyi a Qur'ani akan haka ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wannan cikin suratul talaq aya ta biyu da aya ta uku bangarorin su kaga Allah sai ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk abun da ya dame kan ka wa mafita a wurin Allah kai takawa sannan karshe sai ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai bashi arziki ta inda baya zato ba ka zaton na da alaka da takawa Allah ta'ala ya ba wa Usman bin Affan da Abraham bin Afirin dukiyarsu takawa na sa a yi arziki tana takawa na iya sa kuɗin kaɗan ne sai Allah ya albarkace shi in mun ce arziki kuɗi na ciki in na halal ne ‘ya'ya na ciki lafiya na ciki duka arziki ne sannan takawa idan kana neman ilimi ya zama ilimi ya zo da sauƙi wurinka wallahi takawa na ba da ilimi muna da magabatan da ka ɗauki rayuwarsu za su baka abun al'ajabi akan ilimi min babil misal anan baya bajibo daga cikin ma bayan sahabbai ka dauki irin su imamu malik dauki imamu ahmad hadisi guda miliyan ɗaya haddace imamu bukhari rahimahullah yana da haddan hadisi sama da miliyan ɗaya a jama'a san da ya tara sahihai guda dubu ɗari biyu isnadan wa matanan irin su mujahid bin jabar su qatada bin bi'ama bin qatada ya wayi gari bai kunnansa bai taba jin abu ya manta ba shi a rayuwarsa ko me ya ji ya haddace me ne takawa ne takawa na bada ilimi a kana da misali a Qur'ani ka bamu wa yu'allimukumullah hmm. wallahu bi kulli shay'in alim wannan cikin suratul baqara aya ta 282 karshen ta Allah ya ce wattaqullaha ku yi takawa wa yu'allimukumullah Allah zai ba ku ilimi Imam Shafi'i rahimahullah yana da karfin hadda rana ɗaya kalli mace a bakin rijiya tana jan ruwa sai ya ga shara banda sai ya kalla sai ya ji daɗi akan wannan ya zo ya ta ki zama duk abin da ya haddace in zai jirar shi sai ya ki zuwa sai ya kai complaint a wajen waki wasu suka ce malaminsa suka ce ba malaminsa ba yana cewa shakautu ila waki an su a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi yace naje wajen waki nace ga matsalan haddar da na samu sai yace to ka rage sabon Allah kana rage sabon Allah karfin memorin ka zai dawo yanzu da ka matsala mai kai yace na ga shara ban mace na ji sha'awan ta matar ka ne yace a'a yace je kai istighfari yaje ya tubi istighfari da ya da ya karatu sai haddan ta zauna to yasa ilimi baya zama da sabon Allah ba zai yi mutum Allah ya bashi ba kuma ya rika sabon Allah ya zauna lafiya ba zai iya yiwa ba yanzu duk abin da muke nema na albarka a duniya takawa fana saukar da albarka sama da ƙasa yanzu je ka kasar saudi arabia ka ga abin mamaki ka ga abin al'ajabi irin arzikin da allah subhanahu wa ta'ala ba su takawa ne ba mu misali akwai ƙwararri walau na ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim hmm. la fatahna alaihim barakatin min as-samai wal ardi walakin wannan cikin suratul araf aya ta 96 Allah ya ce da dai walau anna ahlal qura amanu wattaqu da mutanen garuruwa da kasashe irin Najeriya za su yi imani su yi takawa Allah ya ce wallahi da mun bude musu albarka da sama da ƙasa sai ta ishe su arziki sai ya ishe kowa amma walakin kazzabu sai dai sun kafurce wani imominmu. mu sai Allah ya ɗanɗana mana azaba wallahi abin da kake gani a saudiyar nan bin Allah ya ba su wannan albarka ka je ka ga ana abinci kai musu ake 'ya'yan itatuwa amma sai ka ga gaba ɗaya ayaba kamar ta roba ce ka ga apple yadda ka san zai magana saboda kyau kuma komai a wurin albarka ne abincin ba mai rowa mai albarka ce ta ƙawace? ce kuma duk al'ummar da ta bi Allah Allah ta'ala baya azabtar da ita amma ba zai a zauna ana luwaɗi a cikinmu ana ɗaukar mutane a sayar ana sihiri ana saɓo ana yi wa ƙur'ani da sunna ta'addanci allah ana markaran tsere kuma mu ce allah ya ba mu albarka tsoronmu yake ji allah baya jin tsoronka baya tsorona ka san cewa ita takawa bayan mutuwar kama tana kula da zuriyarka bayan ka takawa wallahi mai takawa bayan sama baya lalacewa za ka ba mu aya kenan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا wannan cikin suratul nisa aya ta tara Allah yace wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah a cikin wanda ke fargaban kada ya mutu ba sa ɗan kanana su lalace yana tsoron me zai bari a baya kada su shiga wani hali Allah ya yayi takawa in yayi takawa zamu kula man da su a bayansa duk mutumin da ya takawa baya mutuwa Allah ya bar bayansa ya lalace ba a taba yin haka ba a tarihin duniya ba a taba yi ba Allah ya ce in kuna tsoron bayan ku to ku yi takawa alkawari na da in ba ku adan ni zan kula muku da su kuma kololuwa masu takawa Allah ya ce aljanna ma gadanta suke yi a cikin ayoyi ga sunan a cikin Qur'ani ba mu misali a nan ba til تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم wannan cikin suratu maryam aya ta 63 subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk